بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ قرأتمنا الشمائل المحمدية والقصائد المصطفوية أنا الإمام muhammad bin isa a tirmidhi a yau insha Allah za mu yi darasi na anan masallacin sabu bawar street a cikin jimai tebala a yau za mu yi darasi na talatin da bakwai kuma na cikin babu kuluk rasulillah ta suna wato babin da ya zo yana bayani akan tabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. muna cikin babin da yake bayani tabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. na da za mu tashi hadisi na ɗari uku da hamsin حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا wannan ga ingantacce bukari da muslim sun rawaito shi hadisin muhammad bin bashar daga abdurrahman bin daga sufyan ma'ana sufyan sauri an muhammad bin munkadir yace sami'tu jabir ibn abdullah naji jabir ibn abdullah radiyallahu anhu Allah ya yarda shi ya kudu yana cewa masu ila rasulullah ta sama ba taba tambayar manzon Allah ta sama shi an wani abu fardu ko sau ɗaya faƙala da ya ba zan bayar ba na taɓa roƙonsa wani abu ya ba zan bayar ba wannan ko ba yana nufin cewa duk abun da aka roƙe shi yana bayarwa ba wato kalman ba zan bayar ba ba ta fitowa daga bakin ko dai ya baka so ya baka haƙuri ya baka gudu na fata muna fahimta zai na zuwa abin da aka roƙa bayarwa yake da ko rigar jikin ba zai rage ne ba wani sai abu ya roƙe shi to amma salman ba zan bayar ba ba ta da daɗi sai dai gashi ko kuma kai haƙuri sai zuwa gaba ko kuma ka jira in aka kawo zan baka ko kuma ba ni da shi yanzu na ɗan ƙara haƙuri amma ba wai ba zan bayar shi ne ma'anar ba faɗan la ba ya cewa ba zan bayar ko dai ya baka ko ya baka haƙuri ko ya maka addu'a ya ce Allah ya baka sa'a kamar yadda almajiri ne bara ake cewa ala ba da sa'a ba wai ba ka da shi wani lokacin kana da shi amma ya kace ala ba shi sa'a kalma ne mai kyau da manzan sama galibi abin yake faɗa ko zai bar ko kuma yake to ka jira in an kawo zan baka babu in an kawo zan baka amma in dai akwai yana da wuya bai ba don yakan bari ya ba in har abin da ya kamata ya baɗin ya ƙare don an sake tambayan sai ce wallahi da ina da wani abu ajiyayye da na ba ku ba zan hana ku shi ba sallallahu alaihi wasallam so shi kyauta a wurinsa sajiya ne ɗabi'a ce abin baya ba shi wahala yanzu ya zama ɗabi'a a jikinka baya ba ka wahala ko da haka ka roƙa ya ba ka ka roƙa da ka. shi daɗi yake ji ma ya ba zan kyauta ta zama ɗabi'a a jikinka to kai in ka bayar kafi wanda ka ba wa jin daɗi shi ne ake cewa walam ara kal ma'rufi amma mazaquhu fa hulun wa amma wajhu fa jamil taba ganin abin da yake da dadi irin alheri yake da kyau irin alheri to wanda ya ba din in dai ɗabi'ansa ne ba wa to ya fi jin daɗi fiye da wanda ya ba wa to haka maza ta yi kuma idan ɗabi'a kyauta ya zama ɗabi'a a wurinka in baka samu kai ma ba ka jin daɗi ba ka jin daɗi sai zama in kai kyautan ya fi maka daɗi akan ka samu abinci ka ci ka fi murna da farin ciki to shi yasa manzon sa shi bai da la bai da cewa ba zan ba ba sai dai gashi kawai ko kuma i hakuri ba ko kuma ka dan jira in an kawo zan ba ka sallallahu alaihi sa ya yakan ba har ya zama babu abun da ya rike kuma yakan ba da kyauta mai yawa wanda wani ba zai iya ba da irin wannan kyauta wanda ya ba wani garken dabbobi kuma ba musulmi ba yace ba shi kyauta ce ka zina akwai garken dabbobi cikin kwarin bayan dutsen ya je kwasa gaba da yana kyauta irin wanda ba ya tsoron talauci mu ma kyauta ba ta kawo talauci sai dai dan abin da ka ware in zai kare in kana ba in ka ware miliyan ne wanda ya zo ka bashi wannan ka bashi za ta kare amma ba shi ne yake wannan kuma ka talauce ba Allah zai iya buɗa maka wasu hanyoyi kuma na alheri wani alheri ya shigo maka ma na kasa malum min sadaka dukiya ba ta tawaya saboda sadaka hadisi na gaba haddathana abdullahi bin imran abu al-qasim al-qurashi al-makki قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة wani hadisin gancacce ne kuma bukari da musulmi masu ruwaito shi hadisi abdullahi bin imran shi ne abulkasim al-qurashi ba quraishi almakki mutumin makka ta karbo daga ibrahim bin sa'ad daga ibn shihab zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab zuhri an ubaydillah daga ubaydillah an ibn abbas daga abdullah ibn abbas radiyallahu anhu sahabi manzala ta sama yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzala sama ya kasance ya fi kowa kyauta bil khairi da alheri ba wani yau da za ka ɗauko ka ce kyautarsa ya kai na sassan ya fi kowa kyauta ba mai barwa har ya ƙari a sake barwa ya ƙari ya sake samu ya bayar duka sai manzannin sassan sama wa kana ajiwa da ma ya kuno fi shahar ramadan lokacin da ya fi kyauta kuma shi ne lokacin ramadan dama kyauta ɗabi'ar kuma kyauta ɗabi'a ce mai kyau tun zamanin jahiliya ana yaba mutum da alkhairi ana yaba mutum da kyauta to amma in ramadan ya zo maza su ma yana ka kyautar da yake hatta yan sabita har wata ramadan ya shige fa ti jibril sai malaka jibril ya zo masa fa ya'ridu alaihi alquran ya bijiro masa da alqurani mana ya dinga karanta alqurani maza su ma yana sauraro shine malamin sa na qur'ani fa idza laqiyahu jibril idan malaka jibril ya zo masa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwaja bil khair min rihil mursala manzon sa ya kafanta ya fi al khair ya ci kyauta da ba da al khair min rihil mursala fi da iska da aka aiko ta fi da iska iska aka aiko ta ko ina tana jiya yanzu ana zafi an daure iska ko waje ka fita sai ka dinga jin zafi ba iska amma ana saki iska ko dakin ka kai sai ka ji ta ko ka rufe windon ka da kofa kuma zan kenan yana yana ba kowa da kowa kyauta yana kyauta mai yawa wanda kowa yana samun alheri sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya fi kowa kyauta wannan yana kyauta siffa ce ta yabo ɗabi'a ce mai kyauta a cikin makarimul akhlaq kyawawan dabi'u wanda ake yabon mutum da shi kuma ko wani mutum ba mutumin kirki ba ne kai ko ba mai addini ba ne ko arne ne yana kyauta za ga ana yawan wansa aiwa ne mai kyauta ne ko da ba musulmi ba ne sai kama musulmai sun zo sun mannu masa saboda alherin saboda kyautan da yake bala tana a cikin mutum to ko shugaba ne in mai kyauta ne shugabancin sai fi tafiya a daidai bai ba cika zagin ba amma in baya kyauta ya kaga ana ana zagin to to da haka duk matsayin da ka kai to kyauta kulliya ne a gare ta kuma da ita ne ake shugabantar mutane in ce kyauta jarunta ne in ba jarumi ba ba mai yin kyauta don zai dinga tsoro ya dinga ganin kamar abun hannunsa zai kare kuma shaidan ne yake gaya masa haka Shi ne a shaidanu ya da kuma alfaqara wa ya rukun bil fahsha shaidan yana yana yana nuna muku za ku talauce za ku talauce to sai umarce ku da rowa shine alfasha sai ka zama marowaci sai ka mace rowa da alfasha to in ba marar tsoro ba wanda ba a tsoron talauci to bai zama mai kyautawa ya sa suka ce fa inna muhammadan yuzi ada'an ma yakafu al wanda aka masa kyauta mutum kai sai mutane na ku musulunta muhammad yana tsoro yana kyauta ba a tsoron talauci ko irin kyautan wanda baya tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam suka ce laulal ko sadan nasu kulluhum aljudu yufkiru wal ikidamu qattalu ba don wahala ba da kowa zai zama shugaba amma ba guda biyu ne ake samun shugaban kyauta da jarumta shi ko kyauta in kana yi dole abun hannunka ne kake rabuwa da shi sai jarumi ne kana bayarwa abin da ka samu kana bayar. sannan kuma da ka rashin tsoro na yaki da shi ne ake samun shugabanci don sai bi bazin wa hilmin sada fi qaumi hilfata wa kaunuka iyahu rikai su da kyauta da hakuri da shi ne wane ya zama shugaba kai ma ka zama ka mu ne mai sauri ba yadda za ka iya mallakan mutane ba ka musu alheri ba za ka saurari ka ba zagin ka ma za su dinga yin suka ke gaci man kana musu alheri to don ka ce i za su yi bari za su bari duk ra'ayin da ka da shi za su ɗauka sai aka ce ya fi kyauta a watan Ramadan saboda ana ninjin kalada na ayyukan alkhairi a watan Ramadan sai ke ninjin ta kyauta kamar yadda jira tana karuwa a watan Ramadan to aka sadaka ma take karuwa a cikin watan Ramadan saboda ninjin kaladan kyautan da ake daga akwai bayan Allah da suka fahimci haka da suke riba shinkafa da masara da gero da shuga a ramadan da suke yin abincin suna kiran mutane su zo su yi buɗe baki ko suna riba abinci saboda wannan halala da kyauta yake da shi a cikin watan wata ko manzo sun ce man fassara sa'iman fa lahu mithlu ajrihi duk wanda ya bawa mai azumi abin buɗe baki za a ba shi lada kamar yadda za a bawa mai azumi kuma ba za a tauye mai azumin ladan ba to kaga wannan ladan yana da ga wani a ramadana kenan ya samu ladan azumin muka da yawa ba azumi ɗaya ba duk wanda ya buɗe baki da abun alherinsa ko da abu da kyautansa ko da fefe ko aka ba shi ya dafa to yana da lada kamar nasa bayan lana saladan mutum wanda kuma yana bayarwa hatta yan salika har azumin ya tafi har wata azumin ya tafi shine ma'anar yan salika asalin asalku shine shine fiɗa wato har ya fita domin fiɗa shine fidda fata a jikin nama to sai ce fa yatihi jibrilu fa ya'ridu alayhi alquran malaka jibril yana zuwa masa yana bijiro masa da alqur'ani al-ardu shine al-qira'atu ala tilmis kana karatu dalibin na sauraro shine al-ardu shine al-ardu to malaka ne na karanta manzon sama qur'ani wanda yayi masa wahayinsa don ya ji shi ji shi yadda ake karanta shi sannan a wata riwayan kuma wa yudarisuhu alquran yana mudarasa alquran da shi mudarasa kuma shine ku karanta karatu na fahimta du'a da kuka karanta ku gane me ma'ananta sai ku wuce ku tafi gaba to shi yasa wata ramadan ya zama watan karatun alqurani kuma watan tafsirin alqurani wata da za a karanta alqurani a samu lada sannan watan da kuma za a fassara alqurani a fahimci sakon a samu lada kuma a aiki so da dama a wata ramadana aka saukar da alkur'ani sha ramadana lalli unzila fihi alkur'ani a ciki aka saukar da alkur'ani so sai ce idan mala'ika jibril ya hasu da shi ya fi kyautan ma lokacin da ya zo suna karatun alkur'ani ya fi ma ba da alheri ya fi kyauta ne ya bayar ya bayar ya bayar ya sake bayar to har ramadana ya shige yana alheri to in ramadan ya shige kuma sai ya dawo ɗabi'arsa ka da irin yadda da yake kyauta wato misalin wannan shine idan wata ramadan ya zo an fi yin nafila ga sallan tarawihi ga ta tahajjud to yana da wuya ka dore bayan ramadan a ce wai kana sallan jere nafila abin nan bayan isha kai nafila raka'a goma misali ko ashirin sannan da daddare ma ka tashi kai a ce yawan nafilfilin ka na ramadana ai na ba ramadana daidai ke da na ramadana sai dai a Ramadana ka zagi dan sai saboda samun lada da neman dare da ya fi kadil ba ramadana kuma sai zama dama akwai nafilfilin da ka saba yi na ɗabi'a sai ka dinga yin su kafin sallan farilla ko bayan sallan farilla da wanda kake da daidai to bara a ce ba ramadana ma sai ka koma kamar yadda kake a ramadana haka nan karatun qur'ani a ramadana kana yi da yawa ba ramadana sai ka koma daidai gurgudo yadda kake yi haka zikiri haka kyauta da sadaka ka ka a ramadana ba ramadana sai ka koma ɗabi'anka yadda ka saba yi to manzo sun hada ma can mai kyauta ne ina ramadana ya zo ya ninninka ba ramadana ya koma yadda ya saba yi sallallahu alaihi wasallam ana so al'umma ta su yi koyi da shi a wannan da kan kanin kun fi rasulillahi uswatun hasanah wai ta ta tabbata muku ga manzo Allah sallallahu alaihi na gaba haddathana ibn sa'id قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد أنا حديث غتتين حديث قتيبة بن سعيد دقى جعفر بن سليمان دقى ثابت دقى أنس بن مالك رضي الله عنه ألا يدري kala ana bin malik yace kana nabi sallallahu manzon sama ya kasance la kirushe shay'an baya aje wani abu da gadin don gobe Ita bari in bar wannan sai gobe ne amfani da shi saboda kyauta kawai inda ka zo ka nema zai ba kun yanzu kana bukata zai baka ba zai ce bari aje zuwa gobe ba sallallahu alaihi wa sallam baya aje wani abu don gobe shi yasa manzon sama malamai suka yi saɓani shi mawadaci ne kan ko talaka ne fakiri ne ko mai ko mawadaci ne wasu suka ce fakiri ne ma tun da yana kwana uku bai ci abinci ba ba dafa abinci a gidan zama kamar yadda aisha ta ce kwana uku dibino kawai da ruwa ake shan wasu suka ce a mawadaci ne tun da yana kyautan garkin dabbobi kuma ya fi kowa kyauta da Allah in kai fakiri ne za a ce kafi mutanen garin ku kyauta ai fakidu shi ila yau in baka dawo ba kai saka ba da shi ba. mutum da ya fi kowa kyauta mawadaci mawadaci sannan kuma ya roƙi wadatan ma ya ce Allah wa afini wa warzuqni ya ce Allah ka azurta ni ko ya ce Allah mai ni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina ya roƙi wadata sannan kuma ya nemi tsari daga talauci ya ce ma inni a'udhuka min al-kufri wal faqr ya Allah ina neman tsarin ka daga kafirci da talauci to zaka ce Allah bai amsa addu'ar manzala ta sama Allah saboda haka kenan mawadaci ne shine zancen da yake yanki amma saboda kyautan da yake wata ran ka samu babu wani abu a hannu ya kare amma gobe za ka iya samu ko jibi to wannan ba kore cewa shi saboda buƙatan da yake yi irin bukatun mawadata ne irin bukatun yana iya alheri irin na mawadata to kaga ba za ka ce masa fakiri ba to amma wata ran ka zo ka samu ba wannan kyauta ne ya sa kan din saboda bayar wanda yake wata ran kuma sai zama ba shi shi ne yake cewa la tunkiri adalal karimi min al-ghina fa saydu harbun lil makan al-ali karki inkarin mai kyauta ki ce wai ba zai ace bai da kuɗi ba wannan wanda bai gane wani in mutum yana alheri yana taimako wata ran aka ce ba da shi so ne ta ah, bai da yadda ba aka ya taɓa bawa ne ma kaza ya bawa a to ai bayarwan kawai yake amma ba zama a hannunsu kamar ruwa ne mai gudu in ya samu wuri in ya hau wani wuri tudu to za a ga ya gangara kawai ya tafi in ka zo ka kamar ma ruwa bai bi wajen ba ya biya wuce ne ba dama ya zauna amma wurin yana da rami sai ruwan ya zauna to don mutum baya bayarwa duk abin da ya shigo ba zama zai yi ma duk abin da ya shigo ya karuwa kan jinsa ita karuwa a jihunsa yana cika da durowansa da sauran tunda ba a fitarwa amma in bayarwa ya ce ba abin da ya zo din ya zo kuma yana ba da shi to manzon sama mawadaci ne sai dai mai kyauta ne wata nan za ka samu kuma bayi da shi saboda bayar wanda yake to da aka ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhiru shay'an li ghadin baya aje wani abu don gobe kenan duk abin da ya zo wajen sa bayarwa yake shine zahiri ko don wata ran an zo an kabbara an yi ikaman sallah za a yi sallah sai aka ga ya fita bai yi kabbaran harama ba sai ya fita da ya fita sai ya je dawo sai kafara aka yi sallah tun da gama ce za ku na zabura na fita ko eh wata wani abu ne na tina na ajiye shi na dukiya zan yi sadaka da shi na manta ban yi ba shi yasa na je na yi sadaka da shi na dawo domin kan shi ɗayan shagal da ni bai jira ma ya gama sallah to amma an ruwaito kuma yana ajiye abincin shekara a gidansa don an ji an ci ganima sai a ware abincin shekara na gidansa sallallahu alaihi wasallam to kuma gashi anan an ce la yadda su shi al ba a je komai wai don gobe ya za a haɗa hadisi sai aka ce wancan da yake ajewa a gidansa na iyalinsa ne ba don kansa yake ajewa yana da tawakkalin da ko ba da ko kobo yau ba da ko ciwo ya san gobe zai ci kuma zai yi hakuri da neman ma bai ci ba amma yana ajewa iyalinsa ne su kuma za su waye gari babu inda za su shiga damuwa. to tare da cewa kuma iyalinsa yake ajewa idan an zo an tambaya kuma in akwai wanda ya ajiye wa iyalinsa kuma yana bayarwa gashi dai an ware masa na shekara ya ajiye amma wani ya zo bai da abincin dare ya ɗauko ya bashi wannan bai da abincin rana wanda yana jin yunwa ya ɗauko har ya ƙare abincin shekaran ya ƙare ma zo abin da ya ajiye a gidansa na shekaran ma fam sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah ya kawo kuma sai su ci shi yasa sai ka Aisha ta ce sukan yi kwana uku ba su hura wuta a gidansu ba to ai wannan wanda aka ajiye ne maza za a dinga kyauta da shi yana ta kyauta da kwana uku ba mu hura wuta ba ba mun da muke ci sai dan dibi ne muka samu da ruwa ya yanka akuya a gidansa ya fita da ya dawo sai ce me ya rage akuyan nan aka ce saura karfata wasu dan kashi na karshen nan wanda yake da nama na kafa manzo kuma ce to ai duk tana nan kenan wannan ne kawai ya rage mana duk an yi sadaka da shi an samu lada duk ta bayar saboda su ma sun san alherinsa idan kai mai alheri iyalin ka ba sai su nemi izinin ka ba wani abu za su ba da shi kawai su ma kuma za su samu lada to za ka babu karo tsakanin wannan hadisin da cewa yana ajiye abinci shekara yana ajiye abinci shekara wa iyalansa ba kansa ba amma wa kansa ba je kuma kuma shi din ma yana ɗauka ya bada shi har ya ƙare ma kafin shekaran ya ƙare a yi ta fama kuma ana ta neman an samu a ajiye an sake samu kuma baya kuma wani mabukaci ya zo a bashi صلى الله عليه وسلم وذلك لياغا وبقاتي كوي بارواييكي حديثي نقبا حدثنا هارون بن حدثنا هارون بن موسى بن ابي القما المديني قال حدثني ابي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فسأله أن يوديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته ما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألف في وجهه البشر لقول الأنصار ثم قال بهذا أمرت إسناده ضعيف إسناد حديث ميروني hadisin harun bin musa daga babansa daga hisham bin sa'ad daga zaid bin aslan daga babansa daga umar bin khattab radiyallahu anhu yace anna rajulan jaa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an yudiyahu sai roƙe bashi wani abu mana mana ya masa kyauta ka ina neman alherin ka ina neman ka mini kyauta ka bani wani abu faƙada na bisa sama ma indi shehu manzan sama ce wala ba komai a wuri to kun ga shi ne ma'anan ba ya bare ce ba ba zan bayar ba ba ni da komai a wuri na walakin sai dai tun da kai mabukaci ne kana da bukata ita alayya ita ka je ka siyo abun da kake bukata din alayya yana kaina ma'ana ka je ka siyo bashi ni zan biya maka bashin yana kaina fa za ja'a li shay'un in wani abu ya zo min na dukiya su hufi na biya shi kamar kawai ka je wani ya zo yana bukatan ko dan shinkafa ko wani mai a gidansa wani abun tafi ne wani bukata ka je ka shagon provision wajen wani ka ce ya baka bashi zan biya ya baka bashin yana kaina zan biya na ya je karba manzala ta sama sai ya biya sai ya biya bashi wannan shi ne kyauta shi ne mai kyauta ke nan? faƙalin umar umar ya ya rasu da zaƙar a hu. sai ka ba shi uzuri ka ce babu abin da ke wurinka babu kamar kalma mai kyau sama kallafa kallawa ma la ta kalli ba ai Allah bai tsora maka abin da zaka iya ba ya zaka ce je karba bashi zaka biya ka ce a baka bashi kai kyauta ya zaka ciwo bashi kai kyauta Allah bai tsora maka wannan ba ya rasulullah فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول أمه قال لا يسيد بجداء أبو الله أمه جمالا لا بي أن هيري غينا تيمتا الله بيت أورا مطوى فقال رجل من الأنصار ونمتن لكتن سعبان مدينة سيد يا رسول الله أنفق خبائر كي كوتا ولا تقف من منزل عرش خلالا كرك جزء أورام تلوتي لقواج ما أبو سنة العرش وذكرك جزء أورام الله ذيك أرن تاوك أبو الله ذي كبائر كرك جزء أورام yasa muka ce mai kyauta jarumi ne ya san Allah zai bashi kuma akwai hadisi ko ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzula yaqulu aluma allahumma aati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma aati munfiqan talafan wato ya abin nan ba wani rana da bayi da su waye gari face mala'iku guda biyu suna addu'a suna cewa ya Allah ka bawa mai mai mai bayarwa mamayi na mara addu'a Allah ya kamar yadda yake bayarwa Allah ya bashi shi ma mai rikewa kuma Allah ya rike masa kamar yadda maza ce gaya wa Aisha Aisha la tuki fa yutillahu alaikum kada ki kame ki dan daure yar jakar ki ta kudi ba ta ba kuwa ki ma Allah zai daure miki sai zama ba za a baki bin da kike so baya sai Allah ya dumbulo yana yana baki to wannan kamar zahirin sai yana karo da waccar ayan ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تقصرها كل البسط فتقعد ملوما مدهورا كرك زمان مرو kuma كما كرك باير غبايا domin karka zo ka yi nadama me yasa ka bayar duka kuma kar a zage ka saboda baka bayar ba to sai a ce wa'in wannan ga masu raunin imani da tawakkali domin idan suka bayar da gaba wata bukata ta same su sai su kama nadama me yasa ma ya ba don me sai aka ce ah, to kai tsaka tsaki dai karka bayar duka kuma karka bayar karka zama baka bayarwa to amma sai na Abubakar da ya ɗebo dukiyansa gaba ɗaya bar a yakin buka manzo ya ce me kabar wa iyalan kai ce abbaitu lahumullahu wa rasuluhu na bar musu Allah da manzonsa manzon sun ya ce a ah, kamar musu bani ko ka rage bai sai rage ba saboda karfin imanin abubakar ko da ka sai ya bayar lokacin da sai na umar ya rasu da wasu daga cikin sahabbai diwa an samu basu suka diwa a Ba shi diwa da zo ya soya ce to ana bi na ba shi kaza ku sai da gona na ta kaza in ta biya to in ba ta biya ba ku biya ku cika ta aka ce bashin ya taru a kansu saboda alherin da suke yi mutum ne zai zai tambaye ka bukata baka da shi sai ka ci bashi sai ka bashi wanda ya zo baya da shi ka ci bashi a haka har bashi ya taru musu yadda ba za su iya biya ba sai bayan sun rasu aka biya aka biya ba su suka kaga wannan imani na musamman ne tawakkali na musamman ne shi sa za ka yi gwargwadon imaninka in ka san in kai za ka zo kana nadama me yasa kai kana jin haushi alherin da kai to kar ma kai ko ka za ka zo ka bayar ka kwana ba yi bacci ba to kar ka bayar ko ka bayar ɗan kaɗan ka rage na buƙatunka kawai shine gwargwadon imani ka daidai ruwa daidai daidai gari amma in za ka bayar ko da ya kare ba za ka shiga nadama ba in ka tuna ma ka yi kyautan farin ciki za ka ko kuma ma za ka ciwo bashi ka bayar kyauta wani ya nemi bukata wurin ka ko kuma ya kamata ka yi masa ka ci bashi ka masa kuma bashin ba za ka kwana kana na daman ka ci bashi ba har Allah ya baka ka bayar ka biya wannan bashin to ana son girin ka kai jarumi ne kai jarumi ne amma in ka san za ka zo kai nadama saukar ka fara ba ka je can din ba bari tukunna to shi wannan sani ya rasulullahi karka ji tsoron talauci wai Allah zai talauta ka ko zai hana ka mai yawa ka bayar karka ji tsoron wato karantawa daga wajen ubangijin al'ashi fa tabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sai murmushi amma da da umar yace ya zaka tsora wa kanka wannan baka da shi ka ce aje a ci bashi zaka biya bashin yana kanka sai sai ran sai bayan nuna bashi, rai da damuwa amma wannan da ce ka bayar kawai karka ji tsoron talauci daga wajen Allah ta'ala kawai kenan sai sai kama murmushi ya kawo murmushi fa urifa fi hilbishu sai aka fahimci farin ciki a fiskansa saboda maganar da wannan bawan Allah ya faɗa da kawai da ansari saboda faɗan wannan ba an tsari kan wani zai ce ana zuga shi kawai an zuga ka ne karka ji tsoron talauci karka ji tsoro Allah ne ce gabar karka ji tsoro Allah zai baka sun makala sai maza su ce bi ha za umirtu to ai da wannan ne aka umurce ni da mun ga alheri ko ba ni da ba har abu ma na ƙare ni ba himma da wannan aka umurce ni da tausayawa da kyauta manzan su ma yana irin wannan kyauta wasu bashin da yake ci ba wai don bukatan kansa wani don bukatan wasu har yasa ina karɓar bashi wajen yahudawa ba musulmi ba yahudawa sallah sama abincin gidansa ya karɓa ya ba da kyautansa shi kuma ya kama karɓan aro in aron ya gagara a haƙura ko ɗan dibino a sha ruwa sallallahu alaihi وسلم حديث نقبة حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريف عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناء من رطب وأجر زقب فأداني ملء كفه فليا وذهبا وانا حديث من شماء إسناد صبعي فيه hadisin ali bin hujur daga sharif daga ubaid daga abdullahi bin muhammad daga arrubayya binti muawiz mace ce qalat tace ataitu annabi sallallahu na zo manzo sama bi wato da mataki min rudali na na dibino dibino ruda shine dibino mai laushin nan wanda yake da zaki za a ga shi ban bai nuna ba amma yana da laushi ana sa shi a fridge shine ruda galibi ba mu da shi a nan don baki ma zai yi. idan ba a sa shi a firis ba to yake shi na zo masa da irin wannan dini za ga galibi a makka da madina da shi ake buɗe baki a masallacin haramin makka da madina to za ka yi cin ka koshi ka sha amma ka ga wannan sauran dibinin kana fara shi sai ka ji a hauka kawai ba za ka yi cin ka koshi ba dai ka ci kawai ne gobe to sai ya kawo mata kyautan wannan wa ujurin ana fassara shi da guna amma mu ce kukumba gurji kenan gurji don kaga ya kama da guna amma ana iya cinsa. da gurji zugubin wanda suke yan ƙanana ƙanana wanda ba su girma su ne zugubin ya ce faɗani da ni na ka masa kyauta ne na ka masa faɗani min a kafi sai ba ni cikin tafin hannunsa sahuliyan na abun ado zahaban na zinari wa zahaban da zinari sai ba ni kayan ado da zinari irin kamar sarka na zinari da kuma zinarin kansa cikin tafin hannu wato ya zub da ruwa ya taka damshi ya zub da ruwa ya taka damshi wannan yana mazu Allah karimi ne in kamar alheri ma sai ta tayi shi kuma ta ina zai saka maka to zama ya zo alifi man sana ilaikum al-ma'rufa kafi'u wa in lam tajidu ma tukafi'unahu bi fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafatum wanda ya muku abun alheri ku saka masa sai ma ka nemi ka ga to wane ni yana ta min alheri ni ko me zan masa me zan yi masa ka tabbatar ka saka masa in baka samu baka ce Allah ya saka da alheri amma zai wuya ka rasa idan ya maka mai yawa saboda shi mawadaci ne to akwai abu kaɗan da za ka bar ka faranta masa rai kaɗan wanda kake rainawa da shi ko zai ji daɗi ka ba shi in ya gagara ya kace jazakallahu khairan amma kuma ba ruwan ma bai hana kace masa jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi حديث نقب حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحدية ويصيب عليها وانا حديث من التجن بخاري د مسلم سورو وتوش ا آه، بخاري ار وتوش اخو حديث علي بن خشرم د رئيسا بن يونس د هشام بن عروه عن ابيه د بابان تشين عروه بن الزبير انا عائشه د عائشه رضي الله عنها عائشه يا كندو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عائشه تتي من ذات يا يا تي قبل الهديه هنا كربان كوتاوي يسيب عليها وما هنا ساكيه اكنها yana karban kyauta an masa sai karban kyauta sunna karban kyauta sunna sannan wa yusibu alaiha kuma in an baki kyautan shi ma yakan ba wa mutum wani kyautan shi ma sai ga ta ina kuma zai saka maka suka ce karban kyauta sunna ne mustahabi ne saboda shi wanda ya baka kyautan zai ji daɗi in ka karba shi ya ne don ya faranta maka rai sai maka karba ba kuma zai ji daɗi so da haka idan ya karba sai ka ji daɗi sai ya gaba da kyauta musamman ma a ce yana sama da kai kamar ya fi ƙarfin abun sai ka masa alheri sai ya karba kuma ita jin daɗi Allah ya saka da alheri na gode na gode sai ka ji daɗi sai ka ji daɗi to haka nan ma in na ƙasa da kai din ne ma ka bashi in ya karba za ka ji dai za ka samu lada kuma ka faranta masa so da haka kuma za ta ƙara soyayya a tsakanin wanda aka bawa da wanda ya bayar din shi yasa manzon sama ce ta habu. ku dinga kyauta wa juna za ku so juna son juna kuma yana kai mutane aljanna so da kada ba ka abu ka ce ba za ka karba ba ka dinga karban kyauta ka dinga karban kyauta sai dai idan abun haramun ne aka baka wani ne ya kwato kudin wani ya baka to wannan karka karba ko satuwa ko ha'inci wannan karka karba haramun ne haƙƙin wani ne amma in dai abu ne na halal ya baka so ka karba kuma za su wa yana karban kyauta har daga wajen yahudawa har daga wajen yahudawa sai ma ne suka ce to ko da mutum yana da dukiya ta haramun amma dai yana da dukiya kuma ta halal sai zo ya baka to ya halalta ka karba kuma ba za ka tambaye shi ta haramun din ya baka ko ta halal ba yana da sana'a ta halal kuma yana wani sana'a na haramun sai zo ya ɗauki abu sai ya baka to ba za ka ce to wannan na haramun ɗin ka ban ko na halal don in zan karba ko ba zan kawo ka karba kawai to ka kaddara na halal ɗin ne kawai haka nan idan dukiyansa abin da yana algush a sana'ansa yana cin riba yana haɗa tsoho da sabo yana ha'inci a sana'ansa don ya baka kyauta ka karba don nan ma halal da haram ya ta kuɗi ko ma haruma bi kasbihi ne in ji shauki ta mai abinda ya haramta ta hanyar neman sa ne suka ce Allah ka karba saboda mai manzo sai yana karban kyautan yahudu kuma Allah ta'ala yake suna cin riba bai yahudu yana sai da mushi yana cin mushi yana shan sai da giya yana cin riba sau da haka duk da haka ina cin haramun duk Allah ya faɗa Qur'ani amma kuma in sun kawo manzan sama kyauta sai karba ba za ka ce ai wannan ai akwai ha'inci a sana'anka ko yana mu'amala da banki riba ba zan karɓa ba ina ruwanka haramun din yana kansa ko kuma yana rike da wani mukami na siyasa yana karɓan cin hanci da rashawa ko yana ha'inci wa aljihun gwamnati ba ruwanka ka karɓa ha'incinsa yana kansa kai kuma an ba ka kaje kai Ka kai kar karka yi da zaluncin da yake ne ya tambaye ka ko in ka sani so saboda manazuma ai ya san yahudawa suna cin haramun ma yake karban kyautansu shi ne malamai suka suka suka kasa haramun kashi da wanda ake karba da wanda ba a karba kyautan haramun wanda ba a karban kyautansa ko an baka shi ne ma haruma bi aini dan abun haramun ne misali wani ne ya je kwace kudin wani ka tabbata kudin kwace ne ko wani ne ya ha'inci wani ko kudi ne wanda suke na tsantsan haramun kare ya sayar ya zo ya baka kudin haramun ne ko karuwa ne taibi bi na aka ba da kuɗi karka karba ko boka ne harkar bokanci aka ba shi wani abu ya baka karka karba manzo Allah ya hana wannan hanya ko haƙƙin wani ne karka karba amma in ma haruma bi kasbihi ne hanyar neman kuɗi ne haramun wannan ka karba kuma haramun din yana kansa yana algush a sana'ansa yana ɓoye aibi yana harkar riba a sana'ansa yana shigar da riba yana dan ha'inci a sana'ansa abin da aka ce ba daidai yake yin sa ba ɗari bisa ɗari yana ƙarya a kasuwancinsa wannan duka laifin yana kansa kai kuma in ya baka baka da laifi ko ka dan ka karba ka ci ka ci halal malak da manzo sun ya karbi ne yahudawa na fata muna fahimta kuma wannan ba daure masa gidi ne akan ya ci haramun ba ko ya ci gaba da neman a'a kai Allah halatta maka ne sannan in kuma ka ga yana cin haramun za ka masa nasiha in ya tambaye ka ka ce wannan haramun ne ko da yana baka bari ya ce ya ɗauki ɗauniyan karatunka ko ya jefa abinci ka ce a gidansa to wannan ba matsala ko da akwai haramun a cikin harkar ka karɓa mustahabi ne ka karɓa in mutum ya baka kyauta akwai wani hadisi da yake yawo la yaruddu minene la yaruddu khaira illa shaytan ba haka wani. ba mai mai da alkhairi ba mai mai da kyauta sai dan ba hadisi wani ba hadisi wani duk da cewa halatta ka karbi kyauta misali amma akwai kyautar da ba za ka karba kuma na halal halal na amma ba za ka karba ba shi ne in ka fahimci wanda ya baka nan ya baka ne saboda kunya shi da kunya bayi da shi iya dan abun hannunsa in ya baka zai takura amma kunya a ce bai baka ba ka zo bakunta wurinsa ko bikinka ya tashi ko wani abu da kunya bai baka ba ka fahimci filatanci ne sai ka ce wallahi na gode Allah ya saka da alheri amma ka bar ka bar kyauta wannan sai ka la dama za ka samu don ka fi da shi daga kunci za ka wara ce la rujul khaira illa bi zanu za a ce irin ka ka zama shaidan ka taimake shi ne akwai irin wayannan mutane wanda kai kana iya fahimta ka san cewa kawai wallahi kokari ne kunya yake ji kuma in baka karban ba wallahi ta haƙi zai ji ya baka din ya san kai abin nan ka gansu ya nufin alheri kuma ka ce bari shikenan kunyan da za yake yake gani zai fadan yanzu babu ita tunda kai ne da kanka kake bari ya kamata ka kiyaye irin wannan kuma amma duk ko da ku da kunya ko waye ka dinga wawure ba daɗi irin yadda wasu shehu ne suke Allah ya wani suna fama da na yau ko gobe kada ka tafi wai neman albarka ka kwanke albarkan kana cewa wai neman albarka abin zai kare shi ne albarkan a ta sassauta mai bai kamata ba to ana irin wannan kyautan karka karba kai ka ci karfin abu shi kuma gashi nan dai kawai kokari karkace ce bai yi ba ne to sai kyauta ta biyu shi ne kyautan da za ka bayar don a ƙara maka manzan yana karɓanta kuma yana ƙara wa mutum to ita kuma ya halatta kowa ya yi ta amma banda manzo Allah sallallahu shi Allah ta'ala ya ce masa wala tamnun tastakfir kar ka bayar don a tsara maka to ne ta kuma akwai kaskanci a cikin ta ka bayar kawai shi wanda ya baka ma wanda ka bawan ya tabbata ka zuddar ruwa ne don ka taka damshi kana dan kai alheri ne don shi ya maka wanda ya fi wannan to akwai dan kaskanci ne shi yasa manzo kuma baya karban sadaka ko baya irin wannan kyau. amma in kai masa irin wannan kyautan zai karba kuma ya baka fiye da abin da ka bashi so idan mutum ya maka irin wannan kyautan yana da kyau Kar karka ce a ah, ai na gano shi ya rena mini hankali kar ya rena mini wayo ko kar ka rena mini wayo ka bani zan yi kara maka to ne matsala a ciki matsayin ka ne kai haka ne sai ya kawo dan kaɗan in ya zo tafiya mutumin kawai ya zo maka ziyara da dan kazansa dan kwai haka da dan kuka da kubewa sai ka karba in ya zo tafiya ka nemo shadda yaji goma turmin a tamfa na iyalin ta kada da dubu hamsin ka bashi ga ya zuɗa <laughs> da ruwa ta ka da yi ta zo tafiya maka ya ba wata tsohuwa ko ta mata ta baka naira ɗari biyu ka sha ruwa in ka zo ka zo masa da tsaraban dubu ɗaya ko dubu biyu wannan karamci ne shi ma karamci ne maza zama yana yin wannan Ku kar ka ce a ah, wai ba don Allah ya bani wai eh, ba don Allah bane amma Allah ya isa da wannan tabbas ba don Allah ya baka ba don ka baki fiye da wannan ne ya baka to Allah ya yadda ayi ba shi kenan ba manzon kuma ya yadda kuma yana karba to ni dama ba kin nan ta doka abin nan kyauta ta zama don Allah ba sadaka ne wajibi ta zama don Allah domin ita don lada to ake amma kyauta tana yin ta don mutum ya baka shi ma ba ni baka kenan kamar in ka zo biki a baka kai ma kana ba ruwan an zo naka kai ma a baka ko kana mutum alheri saboda shi ma in bukatar ta tashi maka in bukatar ta duk wannan ya halatta fa irin kyauta da ake na al'ada na biki ko kuma ka bashi don ya baka kana iya mutum alheri don ya baka kana mutum alheri don ya soka kana mutum alheri don ka kubuta daga sa wani dan daba ne dan ta'adda in ba ka da kyauta ta masa wata da zai sassare ka yana jin yunwa ka bashi dubu ɗaya sai ci dan wakensa ba wani matsala amma kar ka bashi dubu zai je sai wuiwui ya je sai taba to da kai Allah ta kamata a yi sai ka ga yana daraja ka yana girmama ka in wani ya taba ma sai inda karfin zai kare sauran yan ta dan ba su su taba ka to kaga wannan ka bashi ne don kare kanka daga sharrin sa ya Allah ta to manzo yana karba shi kuma yana bayarwa to kai ma ya halatta ka karba amma in ka karɓa sharaɗi shine ka saka masa mafi ƙaranci da ƙiman abin da ya baka amma son samu wanda ya fi wannan wato in ya kawo maka abin dubu biyu to in dai ka karɓa to dole ka bashi abin dubu biyu in ma baka bashi na dubu uku ko dubu hudu ba amma shi ya baka ne don ka bashi na dubu hudu to ba za ka karɓa ka yi gun kai shiru ba in ka yanka ka tara mai domin amarya in ba ta hau doki ba ba za ta ɗauki ka ba yawa in bai shiri ba ba dai to ba zai asara ba tun da ka riga ka gane ka riga in ka san ba za ka shi wani abu ba na kiman abunsa ko sama da abunsa to kar ka karɓa don kaman abun sayarwa ne kar ka karɓa ga sai nan sai na umar radiyallahu anhu yace man wahaba hibatan liwajhi Allah fa zalika lahu duk wanda ya ba da kyauta don Allah wannan kyautan ta tafi ba da ma ka ce miyar min da kaya har ma manzon sa ce al'aidu fi hibati kal kalbi yaji'u thumma yaudu fi qalbi wanda zai kyauta a kwace kamar kare ne ya amarya daki amansa ba ba ba halarta sanai a wata ruwa yake wa man wahaba hibatan li silati rahimin aw ala wajhi sadaqatin fa innahu la yarji'u fiha wanda ya ba da kyauta don sadar da zumunci ko kuma don sadaka to wannan da zai fasa wannan kyautan ba da zai ce mai min da kayana ba ka ba maraya wani da ba an san don tausayi ne ba ka ce a ah, to na fata ba ka ba wani talaka mai talauci sosai dama an san wannan kyauta ne na tausayi kaga ya zama kamar sadaka kenan Ka zo ka ba dan uwanka wannan da zumunci ne kawai ka bayar da don zumunci duk abin da ka bayar don zumunci to ka bada shi fi sabilillah to wannan ba za ka dawo ka ce ba ni kana ba to amma ke faɗi abin nan faman wa haba hibatan yara annahu innama arada biha thawaba fa huwa ala hibatihi yarji'u fiha idza lam yurba minha duk wanda ya bada kyauta kuma kyautan da ya bayar din dama ya bayar da niyan a saka masa ne fiye da wannan kyautan sai ce to yana nan akan niyyarsa sai ba da kyauta a biya ke zuwa da ruwa ta kadan shi yace yana da daman ya fasa wannan kyautan in ba a gamsar da shi ba in ba a gamsar da shi ba dis ne ga tace magana sai na Umar ma'ana idan zai ba da abun dubu goma sai aka karba sai ga ba ba shi kuma zai ga min da kana ya lata ta ma ni na baka ne don ka bani wajen dole ka bani ba bani kana kuma dole ka ka bashi ko kuma ne baka abun dubu goma sai ka bashi wani abu shi ba sai ka kima abun da bai wuce dubu takwas ba kaga ya faɗi kenan kaga ba a gamsar da shi ba kenan sai ja ah, ga kayan ka nan ba ni kana kama hanya yi ya halatta amma idan an ba shi abin da kimarsa ya kai dubu goma ko dubu sha biyu kaga ya ci riba kenan ko kuma bai yi asara ba to nan da zai ce ya fasa ba ba cikin nan su je ba a wani wuri na kwakulo su ƙarin bayani ne saboda haka ba magana ka ce abu da in dai ka san mutum ya baka abu don ka saka masa in ka san ba ka saka masa ba kar ka karba idan kuma ka karba ka saka masa mafi karanci kiman abin da ya baka in ko baka yaka bayan dama yace ba ni kana kuma dole ka bashi kaman kayan sayarwa ne na sayar maka wannan abu dubu ko ba sai ka bar dubu takwas sai a ba ni kayana ka karfi dubu takwas ɗin ka kaga yana da daman ita na ba to kamar haka ne sibatu sawabi kyautan kyautan neman sakaita to manzon kuma yana yin haka kuma ya saka mutum fiye da abin da ya bayar hadith ya tabbata daga sunan na tirmizi da ahmad wata ran abu huraira ya ce wani mutumin kauye ya zo ya ba manzala sallama kyauta amma kyauta ta matashiyan raƙuma taguwa kenan guda ɗaya kamar manzala ya fahimci ya ba shi ne don abin nan a biya shi fiye da abin da ya bayar shikenan sai wanzu kuma sai yasa aka bashi taguwa guda shida a maimakon nasa din kwaya shida aka safa aka bashi amma shi wannan balarabin ƙauyen fatasa fataha sai ya ji kawai bata masa ba shi yana tamanin fiye da haka tunda maza kuma yana kyauta da garke dabbobi haka kawai ma ya baka garke ballata na ka bada taguwa shi tunanin sa kila garke za a bashi kawai sai ni shi bai gamsu ba sai maza kuma aka ce masa kawai abinda mutum kawai zai yi ba ya nuna damuwarsa to shine manzala ta salama sai hau kan mimbari ce, to wane mutumin kauyen nan ya zo ya bani kyautan taguwa ni kuma na sa aka bashi guda shida amma duk da haka ya nuna fushinsa ya nuna damuwarsa ce to da yau ni ina gabaran sake karban kyautan wani ba ma in ba ba koyi shi ba ko ba an sare ko kuma banu saqif ko banu daus sai fa kabilu suke zaune a cikin birni ya ce to ni na ga daga yau ba zan daina karɓan kyauta in ba da irin wayannan mutane ba to da shi mutumin kawai kaga babu daga kafa a wurin yanzu wanda zai ka maka kai mutum gari ya zai ji kunya ne ka sa ya an saka mata sai da abin da ya ba ta ga yana ga ba fulatani bane na ni ne bai zai ce shi bai yadda ba zai dan ji kunya ko bar fari sai maza ya ce to ni daga yau ba ba zan sake abin nan ba zan sake karban kyautan mutane mutane ƙauyukan na yana gabaran sake karɓar kyautan su kawai in ka zo don a saka maka ne kai gaba kawai to saboda haka ya ke na wani yana in aka baka daidai abin da ka bayar ba za ka ce ba ka yi ba ko ma aka ƙara maka wani fushi kuma za ka yi ba maganan fushi wannan misalin sa kamar ka kai wani ziyara ne kana tsammani zai maka alheri da yawa sai dan maka kaɗan kuma sai ka zo kana fushi kana ɗaure fuska ka sa akwai irin wannan kana murna za ka haɗu da alaji wane za ku gana da shi ya baka sai ka je kawai kana zuwa ya ya ɗan ɗauki ɗan kuɗin mota a baka sai kuma ka ɗauka kawai za maka wata babbar kyauta ne to sai ka nuna kai ta fushi ah, to me laifinsa ai ba wajibi ne baka ba mutabi so babu fushi a ciki babu ma ja'a fi haya'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yana bayanin kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffa ta kunya siffa ce wata ɗabi'a ce da take sa mutum ya dinga abubuwa masu kyau ya dinga barin munanan abubuwa in an ce mutum yana da kunya to duk wani abun da zai taɓa mutuncinsa ba zai yi ba zai nisance shi kuma zai dinga yin abun da zai ƙara masa mutunci sau da haka shine ake cewa kunya kenan ya kamata kowa ya zama mai kunya ko kowa wajibi ne ya zama mai kunya saboda kunya siffa ce mai kyau manzo kuma yana ya kwantu da ita kuma ya ce alhaya'u khairun kulluhu kunya gaba ɗayanta alkhairi ne ya ce alhaya'u la ya ake illa da khairin kunya ba ta zuwa sai da alkhairi alhaya'u min al-iman kunya yana daga cikin imani izalan tasai fasna ma shita in ka gama sai na abin da ya ga dama ba da kunya ne to ka ya kamata mutum ya zama mai jin kunya to da haka kunya ɗabi'a ce mai kyau ya zama kana kunya kuma ana kunyan to kaga duk wani abu na tsara da ka ga mutum yayi to rashin kunya ne ya sa shi yayi shi yasa ƙarshen yabo da za a yi wa mutum a ce awa ne mai kunya ne musamman mace a tayewa ce tana da kunya to tana da dukkan alkhairai ke amma idan ya zama na aka ce wani ban da kunya to ai ba in ake ce za a lissafa maka abubuwan da yake yi za a daɗe ana bayan ana lissafi kawai a dunkule ne aka gaya maka mutumin banza ne a dunkule kai kana ta ɗaga min hannu yanzu na buɗe babin dole mu tsaya a nan kenan to ba dama bari mu tsaya nan sai sati na gaba insha Allah mu tashi nan wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya rubuta to da yawa amma tambayan da ya ta ce yar uwar ta ba ta lafiya an ba ta magani magani yana sa ta bacci to in ta sha ba za ta samu daman yin sallan asuba ba in an ta da ita za a samu matsala to ya za ta yi malam بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله wannan maganin idan ba ya zama lalura ba kuma babu wani magani sai shi ba ya kamata ta daina shansa ta je wajen likita ta masa bayani cewa in ta sha maganin ba ta iya tashi ta yi sallah sai a duba wani magani wanda zai yi irin wannan aikin kuma bai da baya sai a bata in ya zama zamana kuma babu wani magani sai wannan to sai a duba lalura na rashin lafiyan ta ne idan laluran ta kai ta dinga shan wannan maganin sai ta sha ko da lokacin sallah zai shige in ya in ya shige sai ta rama sallah ne to a koma likita a tambaye shi wannan kuma yana tambaya shi ne da maganan ziyara ziyaran kabari ko makabarta ya ce malam idan akwai makusancin mutum ko makusantan mutum kamar iyaye ko 'yan uwa dai na kusa akwai bukata ta musamman ne dole mutum sai ya dinga zuwa har makabartan yana mutu addu'a kabarinsu ko kuma zai iya yi ko a ina ba dole ne sai ka je makabarta za ka yi wa mamaci addu'a ba a duk inda kake in kai masa addu'an da ta je amma in ka samu dama ziyartar sa ka ziyarce shi jifa jifa babu ne magali makabartun mu idan aka binne mutum in ka je bayan sati ɗaya biyu ma ba za ka gane kabarin ba so duk inda ka masa addu'a addu'a za ta ji amma ba laifi ka ziyarce shi in ka ga za ka iya gane kabarin na'am